suna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kara hada a fuskokin mu a wurin wannan karatun da littafin da su ala'ika min kalami khairul anam dan ci gaba da abin da muka faru wanda littafi ne kamar yadda muka yi a baya na shehin malami alhafiz ahmad ibn abdulgani bin abdulwahid ibn ali al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a bayan mun tsaya a mun kai ƙarshen babi sannan mun ce za mu yi batu a kan wata riwaya ta hadisin abu huraira wanda a ciki cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wannan fitarar abubuwa ne guda goma kuma mun yi batu a kan guda biyar da suka zo a cikin hadisin mu wanda wancan riwayar ta hadisin al muslim ya fitar da shi to Allah malam bai kawo ba saboda sabanin da malamin musulunci suke da shi akan wannan hadisin akwai wanda suke ga hadisin bai inganta ba a wurin daga cikin wanda suke ganin rashin ingancin wancan riwayar akwai al-imam Daraqutni rahimahullahu ta'ala sannan akwai al-imam Ahmad alayhi rahmatullahi ta'ala sannan akwai al-Uqayli sai daga cikin malaman malaman musulunci shi ma yana ga wannan hadisin riwayar Muslim tana da illa illar kuma ita ce wani bawan Allah zakariya bin abi za'ida wanda malamai sun ce yana da yana da sannan in yi riwaya gurin sha'abi wannan riwayar riwaya ce da ba karfafiya ba so suna gadi akwai yan illoli a wannan riwayar amma da yake dumi batu za mu tattauna kan sauran guda biyar da ba su zo ba a cikin riwayar mu nan guda biyar din su ne na shida wadda ta zo a wancan riwayar hadisin da na yi ishara kai akwai akwai ifa'ul lihiya akwai cika gemu wanda abin da shi ma yake cikin wannan hadisin yana daga cikin fitara duk da dai eh, kamar yadda bayani ya gabata akan hadisin cika gemu sun ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi nuni akan yana cikin abin da yake na kamala ta ɗa namiji ba wai sai yana da alaka da addini ko yana riko da addini ba shi yasa ka ga hatta wasu addinai kusan duk addinan duniya waɗanda suke jingina kansu da cewa suna bautawa wani abu kama daga kiristoci da yahudawa da masu addinin budda da masu addinin hindu irin wadda suke ba bautawa gumaka da masu wani addini abin nan na irin china su ma masu addinansu da irin abubuwan da suke bautawa suna barin gemu da tare da to abin sai zamto wata sima ko wata sifa wanda hatta idan mutum yana bibiyar irin ko da abin malaman kimiyya scientist haka a tarihi wanda za ka ga yawancinsu ba su da ma addini arna ne amma za ka ga ana kawo surar su suna suna da gemu haka sosai so umuman ba wai wani abu ne da ya takaita da musulmai kai tsaye ba wani abu ne da kamala ta dan ta namiji tana tana nazumta mai ya zanto yana da wannan gemu shi yasa yana daga cikin canza halittar ubangiji subhanahu a aske wannan gemun musamman mutum a ce ya kwashe shi babu wani dalili na shari'a kamar yadda malamai da dama suna kawo wannan ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala wal amrannahum fala yughayyirunna khalqallah cewa shedan ya rantsi gaban ubangiji cewa sai ya sa mutane su dinga canza halittar Allah subhanahu wata'ala yana cikin canza halittar Allah ɗan namiji ya kwashe haɓarsa gaba ɗaya ya batta ba tare da wani abu a wannan gurin ba sannan na bakwai a cikin wancan riwaya akwai gaslu albarajin gaslu albarajin shine wanke wanke tsakanin yatsu ba tahlil ba wanke tsakanin yatsu asali barajin su ne wayannan guraren da ke tsakanin yatsu su suna cewa wannan yana daga cikin fiqa mutum ko bai da addini ko ba alola yana buƙatar ya dinga wanke ya dinga wanke wannan alama. sa'annan na takwas a cikin wancan riwayar akwai al mahmara shi ne abin nan a kurkura baki so wannan kurkura bakin ma malamai suna cewa ko da addini ko ba addini mutum mai hankali zai ga yana bukatar ya kurkure bakinsa ya zubar da ya zubar da wasu abubuwa haka waɗanda suke da suka makare mai a cikin haƙori so ire-iren wannan a ciki a bayan wannan gasil barajin da waɗannan cikin su hatta akwai na tara da na goma ba zan iya tuno su ba amma dai akwai waɗannan al'amuran kamar yadda ya zo a ruwayar ruwayar al-Imam Muslim alaihi rahmatullahi ta'ala Babu mu na gaba malam yake cewa babun al min al-janaba babu da zai yi batu akan yin wankan janaba janaba kamar yadda mun yi batu a baya malamai sun ce mutum na samun janaba ta ɗaya daga cikin hanyoyi a hanyoyi kamar haka imma mutum ya mafarki ɗa namiji ne ko mace ko kuma mutum ya sadu da ya sadu da ɗaya ɓangaren sa namiji ya sadu da mace ko mace sadu da namiji almuhim saduwa ta makamanci ta aure so duk ɗaya daga cikin hanyoyin nan tana iya sa mutum ya zamto yana da jaraba malamai sun ce asalin kalmar daga abin nan aljunub shine nesanta dan aka ce bul rijisa min al-awqani wajtanibu qawla zuwa ku nesanci gumaka wanda abubuwa ne da suke na kazanta sannan Allah ya ce sani ku qawla zo muku ne tantu zance na zo zance na ƙarya ke to wannan ne tsantar malamai sun ce ana cewa mai janaba mai janaba a matsayin kamar wanda ake nesanta saboda shari'ar musulunci ta tana nesanta shi da dawafi ba a so ya kusanto ɗakin Allah subhanahu wata'ala da sunan dawafi shi yasa nesan da ake cewa yayi yasa ake ce da shi aljulu wasu malamai suna ga wannan ya taƙaita ne ga haya matar da take jinin haila kaɗai amma wasu malaman sun haɗa sun ce aljinu ana sa shi a wannan babu akwai wasu ma'anoni da malamai ke gani da suke sa suke ga Allah subhanahu wata'ala ya kira mai janaba da junub irin wanda ake nisantar sa sun ce saboda yana nisantar qur'ani ne ba so ya taba qur'ani za mu yi mutu akan wannan wasu na ce ana mala'iku suna nisantar sa ba sa zantowa suna tattare da shi ba sa tare da shi kamar yadda suke tare da sauran mutanen da ba su da jaraba wanda wannan ma akwai hadisin julebi wanda ga cikin sahabban manzo Allah da ya yi shahada a filin daga alhali yana da janaba manzo Allah yake cewa na ga mala'iku suna mai wankan janaba kafin kafin a zo a rufe shi to umuman kuma wata ma'ana malamai suka lura da ita na cewa ana ce da mai janaba junub ana nesanta saboda wannan abun shari'ar musulunci ne ba ta kyamarsa gaba daya amma dai abin zai baka wani wata fikira na cewa ana so duk lokacin da janaba ta same ka kai maza maza ka kai ga ka kawar da wannan janaba ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku in ma ta hanyar yin wanka ko kuma hanyar yin alwala ko yin taimama duka wayannan guda uku malamai sun ce ana kauda janaba da su malam yake cewa a hadisin mu na farko a babin ce ana bi hurairata radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا في غير وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس hadisin mu daga sabon manzo Allah Abu Hurairah alaihi alaihi radhiyallahu ta'ala yake cewa manzon Allah alaihi salatu wassalam ya haɗu da shi a ɗaya daga cikin a hanyoyin cikin garin Madina layika ko unguwanni yana yawon sa a cikin Madina manzo Allah alaihi salatu wassalam ya biyo wani wuri sai suka haɗu ya go a wata riwaya yace laqi laqiyani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi suqin min aswaqil madina yace manzon Allah ya gamu da ni a wata kasuwa daga cikin kasuwannin Madina wanda kaga wannan ke nuni akan babu laifi mutum na da janaba in wani uzuri ya kama shi dai wannan uzurin ba mujarradin janaba na kama shi a ce kar ma ya motsa ba sai yayi wanka zai iya zuwa ya wani uzurinsa ila zai je ya siyo wani abin da zai yi wanka da shi ne ko kuma wani abu da yake da matukar bukata ko da bai da alaka da wankan zai iya zuwa ya yi sannan ya dawo ya zo ya yi wannan wankan ba tilas ne sai ya yi wanka ba a lokacin da janaba ta same shi ya ce na game da manzo Allah alaihi salatu ɗaya daga cikin hanyoyin Madina ya ce wa huwa junub shi Abu Huraira yana da janaba a lokacin da ya hadda ma'aiki sallallahu alaihi sallam fal Abu Huraira yake cewa fan khanastu minhu yace sai na ɓoye wa manzan Allah ma'anar inhina shine iktafaitu an an an nadrihi yace na ɓuya manzo Allah kar ya gani saboda ban so mu haɗu ina wannan yanayi kuma wannan ke nuni akan yadda sahabbai suke girmama ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa fa zahabtu fa gasaltu thumma jit sai na koma gida na je na yi wanka sannan na dawo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Ya yace faqal sai manzan Allah yake ce da ni aina kunta ya Abu Hurairah yace ina ka shiga ya kai Abu Hurairah saboda dazu gan ganka tabbas so madadin na ganka lokaci dai kuma sai naga ka bace lalle dai wani abu ya faru kuma wannan yana ƙara tabbatar da kwaɗayin Abu Hurairah duk lokacin da ya ga manzon Allah sai kokari ya liƙe ma alal akalla ya samu wani abu na karatu daga gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to manzo Allah ya san kwaɗayin Abu Hurairah amma sai yi ga yanzu gashi sun haɗu da shi kuma ilimin shi ya wasa da suka ce wannan abin ya sa manzo Allah ya mamaki da ya gan shi sai yake tambaya ina ka shiga Abu Hurairah kuma ciki akwai manzo Allah yana tafakkur shine yana tambayar wasu daga cikin mutanen da yake tare da su abokananta ba irin kawai in ya ganka ya ganka ba in bai ganka ba bai ganka ba ko in ba ku haɗu ba ba ku haɗu ba idan zai haɗu da wani wanda ya san ya san inda kake zai tambaya ya ce ina wa nan kuwa wanda abu ne da yake da kyawu a ce mutum yanayi wa abokanansa haka ko wasu waɗanda suke kusa da shi yake cewa abu huraira ya ce kuntu junuban na kasance a daɗin ina da janaba lokacin da ka gani kuma sai na ɓace ma ya ce fakaritu an ujalisak sai na ji ba na son a ce na zauna kusa da kai ina wannan halin wa ana ala ghairi tahara alhali bani da bani da yana nufin bana cikin hali na tsarki manzo Allah sai yace subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala innal muslima a wata riwaya innal mu'mina la yanzus yace ai musulmi wata riwaya yace mumini baya zantowa kazanta gaba daya wannan ita ce ma'anar hadisin ma'adun gure shine cewa manzo Allah ya gamu da Abu Huraira Abu Huraira sai ya kuya za Allah ya ci gaba da bukatarsa sannan daga baya sai ya dawo gurin ma'aiki alaihi salatu wasallam da Allah ya ce da shi me ya fara Abu Hurairah ya gaya masa so a cikin hadisin akwai darussa kamar haka abu na farko shine cewa kamar yadda na yi batu a ya halatta mutum ya jinkirta tsakanin janabarsa da kuma wankansa mun gane ba za a ce daga yin janabarsa tilasta ya yi wanka ba kuma ba hadisin nan na Abu Hurairah ba ya zo a wurare da dama wanda wani ya faru da manzon Allah wani ya faru da wasu sahabbai wanda ya faru da manzon Allah ya zo a hadisin Aisha alaiha radhiyallahu ta'ala tace wani daga cikin darare na zuwa manzon Allah zai kusanci iyalinsa kuma sai ya kwanciyarsa ba tare da ya taba koda ruwa ba duk da kuma manzon Allah kamar yadda zamu tarar a hadisin gaba idan ya kusanci iyalinsa kafin ya kwanta a mafi yawancin lokuta yana yin alwala to amma akan samu wani yanayin da ko ruwan baya tafawa bayan abin da ya faru ya faru kawai sai ya kwanciyarsa bai yi alwala ba bai yi wanka ba sannan bai ma taɓa ba wanda da yake nuni akan halacce mun gane wai kana abin da ya fi dacewa ko ce ya fi zamtowa mustahabbi shine mutum ya yi alwala in haka ta faru to amma dai ya halatta mutum ya barci ko da ko da bai taɓa ruwa ba sannan na biyu da ke nuni akan haka halaccin mutum ya ɗan samu tazara tsakanin yin janabarsa da yin wanka shine wata rana da manzo Allah ya fito mutane sallah wadda ba dai sallar asuba ba ce suna ce sallar isha ne, wasu malaman suna gaba sallar isha ba ne ba to amma ba wata sallah ce abu lura ba abu lura shine manzo Allah ya fito sai da aka tada kama aka daidaita sahu ya shiga gurin da zai yi sallah sai yake cewa jama'a ku dan jira ni ku tsaya yadda kuke har na dawo abin da ya rawaito ya ce wanda Allah ya shiga gida sai muka ga ya dawo ruwa na daga daga cikinsa alamu ma'aiki alaihi sassalam ya yi wanka ne balima sai da ya gaya musu daga baya ya ce ga abin da ya faru ya tuno bai yi wanka ba sai dai yi wanka sannan ya rushe wa mutane sallah so kaga inda ba a samu rata tsakanin dalilin da ya sa manzon Allah ya samu janaban nan da wankan ba har ba zai sa ya manta ba da Allah da a ce daga kusantar iyalinsa ne ya fito kila a wannan munasabar bai kai a ce har ya manta da wannan abu ba alaihi salatu wassalam to malamai dai suna ga wannan idan an samu irin wannan jinkirin babu laifi saboda wasu dalilai a na wata batu a nan gurin saboda zancen da muka saba da shi ko kuma muke karantawa a littafanmu na mazhaba cewa idan mutum bai ma tanadar da ruwan da zai yi wanka ba ko bai tanadar da ruwan zafin da zai yi amfani da shi ba kar ma ya kusance iyali sai ka tanadar da ko ruwan zafi idan lokacin sanyi ne ko kuma ka tanadar da duk abubuwan da za ka bukata na yin wanka to kaga sabanin abin da sabanin abin da ya zo kenan a rayuwar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da Allah su wannan an faɗa ne saboda ana son dan tsaini mutane ya zanto suna son tsaini a kai amma ko da ba a samu mutum zai iya zai iya yin wani dalili na janabar daga baya sai wankansa babu matsala abu na biyu a cikin hadisin mu shine a girmama ma'aiki alaihi salatu wasalam da sahabbai suke har suna ga idan ba su da tsarki ba za su iya zama kusa da shi ba wanda irin wannan girmamawar ya dace da abin da ubangiji ya faɗa a littafin Salatu salitu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wannan wa shine a girmama manzon Allah a kambama al'amarinsa kada a walakanta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam irin wannan girmamawar suna yi wa manzon Allah alaihi sallam irin wacce ba sa yi wa sauran mutanen da suke tare da su kuma a nan a zahiri yana nuni akan wannan al'amarin darasi na uku da na hudu da na biyar a cikin hadisin mu shine halastin mutum ya zauna da mai janaba da halastin mutum ya gaita da wanda yake da janaba da kuma halastin mutum ya kwanta da wanda yake da janaba wanda duk wannan babu haramci a kai kun ga idan muka ambaci mai janaba ya shiga ciki mace mai jinin al'ada mutum zai iya kwanciya da ita kwanciya da babu saduwa ko kuma matar da ta haihu tana cikin jinin haihuwa mutum zai iya zama kusa da ita matsayinsa na matarsa sannan ya abin nan jikinsa ya taɓa jikinta wanda duka akwai hadisai a kai tsakanin abin da yahudawa suke yi, na idan matansu suna jinin al'ada ba abin da yake haɗa su ya zo a hadisin abdullahi bin abbas yake cewa yahudawa idan matarsa tana jinin al'ada ita daukar ta ma ake ana suna yin wasu ɗakuna a bayan gari kamar misali yanzu nan unguwar sai a ɗan duba ƙila ku ce filin idi ko wani wuri da yake ɗan gefe to domin wanda matarsa take jinin al'ada sai ya ɗauke ta da gana masu ta sai ya kai ta wa idan ta gama jinin al'ada sai ta ɗebo abin sai ta dawo gida saboda asali bayan ba za a zauna da su a gida ba ba za a ci abinci tare da su ba sannan ba za a ci girkin da duk suka dafa ba shi yasa sun kwammace ya zama da zarar sun jinin al'ada ya zo sosai sai a yi waje da ita ne sai ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa isna'u kulla shay'in illa nikah yace ku yi duk abin da mutane suke yi da matansu banda aure ko da suna jinin al'ada shine mutum zai iya zama da ita zai iya cin abinci da ita balman da Allah yana dora kansa a cinyar Aisha ya karanta Qur'ani tana jinin al'ada sa'annan manzo Allah yana sa Aisha ta taje mai kai yana cikin masallaci yana itikafi a cikin Ramadan ya miko kansa tana jinin al'ada ta taje mai kai to wannan duka yana nuni akan musulunci baya kyamar mata idan sun samu kansa irin wannan yanayin bal manzo Allah yana gaya musu kalmomi da za su kwantar musu da hankali a wannan yanayin darasin ƙarshe da za mu tara a cikin hadisi shine cewa musulmi baya taba zama najasa yana raye ko yana mace idan yana raye hadisin Abu Hurairah kamar yadda manzo Allah ya faɗi innal mu'mina la yanjus a wata riwaya al muslima la yanjus idan muka faɗi haka kenan zai zama wanda ba musulmi zai ya zama najasa kuma inda Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al harama ba'da amihim hada wanda Allah ya ubangiji yake cewa na najasa ne so wannan najasar ma malamai suna batu akan wace irin najasa ake ne shine shin jikinsu ne najasa ko kuma zuciyarsu ne take da najasa ta shirka tunda a lokacin rayuwar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya sauki wani arne a masallaci kuma mata bin usal kafin ya musulunta alhana da aka kamo shi a waje ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce a daure shi a masallaci aka zo aka daure shi a masallaci wanda wannan suna cewa inda ayat can manzo Allah ya fahimce ta kuma yana so ya sanar da mutane cewa ma'anarta ne kada arna kwata kwata su kusanci masallaci ba zai sa arne a masallaci ba dan wannan a lokacin arne ne ba ma bai rude ko jarasta ba mushirki ne haka dan yana ma bin addinin musailimatul kazzab kaga kawai tura arne ne a lokacin in kana daga baya musulunta amma dai akan ajiye an ajiye arne a masallaci shi yasa wasu malamai suke cewa ayatan da muka ambata ta cikin suratul ta cikin suratu tauba innamal mushrikuna najas sun ce fala yaqrabu masjid al-haram ana nufin masallacin ka'aba ne kadai tunda an ce al-masjid al-haram kuma shine masjid al-haram to fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amim hada bayan an yi fasu maka kasu kana zuwa masjid al-haram amma kuma bayan wannan fale bidan an bar wani arne ya shiga wani masallaci matuƙar ba kazanta yayi ba sai dai umuman mu sani ko da a zahirinsa ba ya da wani abu na kazanta shi a karin kansa a zuciyarsa abin nan kazanta ce kamar yadda Allah ya faɗi a cikin a cikin Qur'ani kuma da zahirin abin da ya zo a cikin wannan hadisi sannan abu na ƙarshe in kana na ce wannan shine na ƙarshe amma akwai batun in mutum abu ya bashi mamaki ya ce subhanallah mutum zai iya yin kabbara yin abu ya burge shi sannan yin abu ya bashi mamaki ya ce subhanallah wanda a wurare da dama manzon Allah ya faɗi waɗannan abubuwa kuma haka ya kamata gaskiya wasu suna ƙara ya da, sai ya subhanallah in abu ya burge mutum akwai lokacin da manzon Allah alaihi salatu wasallam yake gaya wa sahabbansa cewa kashi casa'in da tara na 'ya'yan annaba adam dukansu za su shiga wuta sannan kashi ɗaya ne zai shiga aljanna a rage cewa a cikin mutane ɗari da za a kawo za a ce casa'in da tara su shiga wuta sai a ce ɗaya ya shiga aljanna har su hankalin hankalinsu ya tashi saboda a lokacin a manzo Allah alaihi yana so ya isa musu da wani sako hankalinsu ya tashi manzo Allah yake cewa kada ku tsorata kusan casa'in da nan gaba ɗayan su za a ɗebo su ne daga cikin yajuji da wani da sun fi ku yawa kuma su ma yayan annabi adam yace dan an ɗebo wannan daga cikin waɗancan ɗayan da za a ɗebo daga cikin ku ne ku ku sahabbai ko kuma daga cikin ku ku musulmai waɗanda mutane ba wayancan ya yi da ma dudu ba sai sahabbai suka yi kabba suka ce Allahu akbar to anan malamai ke cewa idan abu ya burge mutum ba laifi yayi kabbara a irin wannan munasaba amma abinda malamai ba su saba ba shine mutum ya dinga zuba barin nan har baya tsaya ma ya fahimci wani sako ake isawa yasa da dama daga cikin malaman mu ba su ma so idan ana cikin karatu da an zo nuri mutum ya kabbara wani har zaka ga ya daga hannu wani kafin kabbarar ya yi ihu wani bayan ta yi ihu so duk dai abubuwan suna zuwa su dinga haɗuwa da wasu abubuwa na tarkace amma akan samu wasu lokuta yin abu ya burge mutum ya kabbara sannan cewa subhanallah yin abu ya ba mutum mamaki kamar yadda ya zo a hadisin nan mun Allah ya ce subhanallah sannan ya zo a wurare da dama ubangiji ya ambata idan aka faɗi wani abu na ban mamaki kamar aka jingina masa da cewa qalu takhadha Allahu wa qalu takhadha ar-rahman waladan subhanahu bal ibadun mukarramun a cikin suratul anbiya to ire-iren wurare duka in Allah ya faɗi wani abu da mutane suke na ban mamaki sai ya tsarkake kansa ya ce subhanallah to malamai suna ga mustahabbancin wannan a cikin mu'amala bayan lada goma da mutum zai samu idan ya faɗa sannan duk subhanallah da zai yi za a dasa mai bishiya ta musamman a masaukinsa aljanna saboda wannan subhanallah da ya yi wanda ya fi mutum ya dinga yin wasu abubuwa wani ma za ga kamar ashar ake fara abu ya ba mutum mamaki ko ya ɗan razana shi sai ka ji ya ce kut shi kut nan dai an san ba salati sannan ba wani abin kirki mutum yake shirin faɗa ba ya dai ɗan datse abin ne amma abin ya dan fi kama da ashar ban dai zan me ake nufi da shi ba gaskiya amma ya dan fi kama da ana so a yi ashar mai sai aka fasa to ire-iren su zaka gansu da yawa a cikin mu'amalolin mu ne yau da kullum to ya fi tun ko da ba komai dai a ce ya tashi zero ba zunubi babu lada amma in yace subhanallah abin da ya bashi mamaki yana da lada sannan bayan ladan da za a bashi ga ladan bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma ko ba komai harshen sa ya danyata da yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala hadisin mu na gaba malam yake cewa ana Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza tasala min al-janaba غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا حديث من عائشة عليها رضوان الله تعالى take cewa manzo Allah alaihi salatu wassalam ya kasance idan ya zo yin wanka na janaba yakan fara wanke hannayensa tafukan hannayensa a tawadda'a wudu'ahu lis-salah sai yayi irin alwalar da ake yi in za a yi sallah kenan zai kurkura baki ya shaƙa ruwa a hanci ya wanke fuska sannan ya wanke hannayensa zuwa gwiwar hannu ya shafa ruwa a kansa da kunnuwansa sun ya ga tasilu a wata riwaya zai wanke kafa kamar yadda mu karanta a wannan riwayar ko kuma kamar yadda malamai suka ce a riwayar mu ta hadisin Aisha akwai kuma riwaya da za mu karanta ta mai nuna cewa wanke kafan nan ana barin shi sai bayan mutum ya gama wankan gaba daya mun gane a riwayar mutum nan manzo Allah bayan ya ƙara alwala sun mai yabi tasiri zai ƙare alwala har wanke kafarsa zai wanke kafa idan ya wanke kafa sannan ya fara ruwa a jikinsa ya fara daga ka ya wanke sauran jikinsa shi yasa take cewa sun mai yabi tasiri sai ya wanke jikinsa sai ta siffanta mana yadda yake fara wanke jikinsa sai sun mai yukhallilu bi yadayhi sha'rahu manzo Allah alaihi salatu wassalam yana yana kada yan yatsunsa ko yana sa su a cikin gashinsa lalla umuman yana da suma yana da gashi da yawa a kanta wani lokaci yakan bar gashin ya kwanto gaba daya shine na gaba ya yo gaba kamar dai kwan na gaba ya yo gaba na gefe ya yo, gefe haka na baya ya baya yana sakin gashin a farkon al'amari sannan sai dawo yake alfara yana tsaga gashin shine kamar saboda su tana da yawa in ya tsaga sai ya kama gefe ɗaya kamar dai da mata suke yi na a kama gefe ɗaya a ɗaure sannan a kama gefe ɗaya a ɗaure. wasu lokuta ma'aiki alaihi salatu wassalam yana na uku shine ya haɗe gashin gaba ɗaya ɗaure shi ta baya waɗannan duka ma'aiki alaihi salatu wassalam kan yi su sa'annan kuma har malamai ke cewa babu inda aka nakalto ingantaccen hadisi cewa manzon Allah alaihi salatu wassalam yi batu akan mustahabbancin yin aski bal ma inda nassi ya zo akan aski ne wuri guda da Allah ya ambata a cikin littafin sa yake cewa la tadkhulun al-masjid al-haram sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa na la takhafun cewa Allah subhanahu ya ce za ku shiga masjid al-haram amini kuna masu kuna cikin halin aminci muhalliqina ru'usakum kuna masu aski kawunan ko muqassiri sannan wasu kuma za su yi sai su aski su yi gaban haka to wannan da aka ambata sun ce ya dai zo a so a cikin qur'ani sannan a sunna al-imam abu dawud ya fitar da wani hadisi wani sahabi da yanzu ba zan iya suno sunansa ba ya ga gurin ma'aiki alaihi salatu wasalam kansa da suma da yawa so manzo Allah da sai abin ya zama kamar ko incident da zuwan wannan mutumin da kuma wata magana da manzon Allah yake sai yake cewa dubabun dubab dubab yana zuwa da ma'anar kazanta duk da sunan guda ne to manzo Allah ne mai ta kazanta kazanta ko abin ki so wannan bawan Allah dama ya dan karbu cewa kamar ya bar su ma da yawa a kansa yana zuwa da ya ji abin da manzo Allah ya faɗa shi ma sai ya filare sai ya yi aski bayan ya yi aski sai ya dawo gurin ma'aiki alaihi salatu wassalam sai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce mai kamar yadda ya gaya Abu Hurairah anan yace aina kunta kamar na ganka da kuma sai na ga gaba sai ya ce ai da ya zo ne ya ji manzon Allah ya dan ce kazanta kazanta ya ce kuma ya ga kansa da suma sai na je na aske wannan gashin sai na dawo manzo Allah yake cewa lam a'nika wa hadha ahsan yace ba da kai nake ba wannan zancen da nayi amma dai askin da kai yayi ya fi sumar da kabari a kai shi sa imam Abu Dawud ya kawo hadisin babun adab yana ishara akan mustahabbancin yin aski an tambaye shi ne malami al-Imam Ahmad alaihi rahmatullahi ta'ala wani yabo yake ce mar idan Ahmad ko kuka karantar da mu hadisi kun ce manzo Allah yana barin suma a kansa sannan kai kuma gashi ana aske kanka baka barin suma yace tabbas barin suma sunna ne yace laitana nastafi'uha yace da nayi burin da zan iya da zan da zan yace amma ba zan iya ba to sun ce abinda Imam Ahmad yake nufi shine Imam Ahmad ba balarabe bane ba ba irin jan balarabe dar fata bane ba bai kalar fatar sama bakar fata mun gane amma ni inda ya rayu ya rayu ya rabi a cikin abin nan abagadar amma duk da haka launin fatarsa bakar fata yake cewa na yi burin da za mu iya haka da mun yi so ɗaya daga cikin ɗalibansa yake cewa abin da imam muhammad yake nufi shine gashinsa irin namu ne haka a cikin kuye to idan kace ka tara su ma madadin abin ya can gani sai dai abin ya muni ko kuma lokaci a bakka da hidima kai ta hidimar wannan abun kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah yana cewa duk wanda Allah ya azurta shi da gashi ya karrama wannan gashin ta hanyar kula da shi taje shi samar mai da sauran abubuwa dai da gashin yake bukata kar ya kyale shi haka dudu ba tare da kulawa ba to sun ce wannan fiqhun na Imam Ahmad da wasu daga cikin malamai yasa suke ga wanda gashinsa ba a kwance yake ba abin da ya fi zantowa suna gare shi shine ya kwashe wannan gashin ya kwashe shi ko kuma idan zai dan bar wani gashi da bai kai ya kawo bai zama ya kula da shi nan ba ma batu akan wai mutum ya yi koyi da wani arni ne ba a amma idan abin ya shiga babun koyi da arna kuma wannan sabon karatu ne da yake buƙatar sabon darasi to a matsayin mutum haka al'adance ba su ma zai iya shiga babin idan sumar la'alla ko tana tara mai wasu abubuwa ko baya kula da ita ko wasu dalilai ya aske wannan abun shi ya fi sama da a ce ya bar wannan suma. so duka ne munasabar wannan abin shine manzo Allah yana sa hannunsa a cikin su margashin sa lokacin da ya zo yin wanka alaihi salatu wassalam Aisha take cewa kan mu yukhallilu bi yadayhi sha'a yakan sa yatsunsa ya dinga kada gashin sa alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo yin wankan nan bayan ya gama fara ruwa a cikin bayan ya gama alwala sai ya zuba ruwa a kai yana gashin gashinsa da hannayensa guda biyu shi yasa tace bi yadayhi da hannayensa duka guda biyu ce hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu hatta idan ya tabbatar ma'ana zanna a gurin ba na zato bane ba mun gane kalmar azzan in kana zato ne a tsurar ma'anarta ta larabci amma sun ce akwai wuraren da akwai wuraren da take zuwa a qur'ani da kuma a hadisi amma tana nufin tabbas yaqini daga cikin misalai a irin wannan inda ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗi dangane da yahudawa yace wa idna taqana al-jabala fawqahum wa idna taqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhulla wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun Allah yace wa idna taqana al-jabala fawqahum a yayin da muka ciri katon dutse muka daga shi saman su saboda yahudawa sai suka ba za su yi imani ba sun dai ta wasa da hankalin annabi Musa to a wannan yanayin sai annabi Musa da suka ce mai za su yi imani in yi kaza a idan aka yi kaza za su yi imani aka yi wannan abun ba su yi imani ba Allah ya ce sai muka so musu barazana ya ce sai muka ciro wani katon dutse suka gan shiga sunan a saman su Allah ya ce ku zo ma na ku bi quwwati wasu, quruma fihi la'allakum tattaqun ku karba abin da annabi Musa ya zo da shi ko Musa ko wannan dutse so a lokacin sun san tabbas yadda suka ga dutsen ya tashi daga ƙasa kuma kafin nan an yi ta yin abubuwa na ban mamaki annabi Musa ya ce Allah zai yi kaza kuma yi. suka ga wannan dutsen ya tashi annabi Musa ya ce ko ku karba ko dutsen nan ya kafo haka dai suna kallon dutsen suna karba amma sun karba to malamai suka ce Allah da yace wa zannu annahu waqi'un bihim anan ba wai wa zannu bane wa aikanu annahu waqi'un bihim in tabbatar dutsen nan lalle zai kafo kansu in ba su wannan tafafa so irin wannan da ya zo a Qur'ani da ma'anar ah, tabbaci ba da ma'anar zato ba yace hatta idza dhanna annahu qad arwa basharata hatta idan da manna Allah ya tabbatar kan nan nasa da yake yi ya jika bashararsa ita ce bashara fata kun gane sun ce ana cewa dan adam bashar saboda ana ganin sa ne haka a zahiri mun gane shi yasa babu wata dabba daga cikin halittun Allah da ake ce da ita bashar saboda duka ba a ganin fatar su gashi ya rufe ko wani abu ya rufe wannan al'amar. bal ma hadisin ubay bin ka'ab da mun yi wato akan sa a wajen karatun manzuma wanda al-imam nasai ya fitar a cikin littafin sa abin sunan kubra sannan dara bugun ya fitar da shi alaihi ma rahmatullahi ta'ala cewa ubayy bin ka'ab wata rana ya taba haduwa da aljani a sigarsa ta aljani dan akwai ɗaiɗaikun sahabbai da suka hadda aljanu a yanda suke to amma wannan wani abu ne na karama da Allah ya wasu ubay bin ka'ab ce akwai wata ajiya da yayi a gida Ya ce sai ya lura wannan ajiyar tana raguwa a kullum zai zo ya leka ya ga abin nan ya ragu kuma ya san cikin mutane babu wanda yake taɓa masa wannan abu balba mai zuwa wannan Ya ce da ya ga abu yana raguwa wata ran yana ibadarsa da dare sai ya dinga jin kuluntu a daidai gurin wannan al'amar wannan inda ya ajiya yace sai ya zo gurin sai yake cewa in ma wanda yake kurintun nan ya bayyana kansa ko kuma ya yi wata addu'a da ubangiji zai bi mai kadin hakkinsa shine sai abin yake cewa to Allah ya yi haƙuri zai bayyana kansa yace sai na ga wani tsayinsa kamar tsayin saurayi haka yace amma halittar jikinsa gaba ɗaya kamar ta kai yace sai na ce wa wannan abin na ce da shi kai waye kai yace aljani ne shi yace miƙo min hannunka na gani ubayi bin ka'ab da yake faɗin hadisin yace wannan halittar ta ko hannunta yace sai na ga hannu kamar na kare dan kankani sannan duka jikin hannun gaba ɗaya da gashi sai yake tambaya sai yace dama haka halittar ku take yace wallahi haka muke abin renawa yace kuma a hakan da za ka tambayi sauran aljanu sun san ina daga cikin manyan masu ƙarfi a irin wani jirgin jarumi ne a cikinsu ya ce amma haka suke abin renawa to ba sa fitowa a halittarsu ne saboda mutane in sun gansu za su rena su ya ce kaga wannan sai ya dace da abin da ubangiji ke faɗi a littafin cikin suratul jin wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fa zaduhum rahaqa neman tsarinsu da ake ana jin tsoron su in an yi aljani ko an ce aljani mutum ya bi gaba ɗaya hantarsa ta kaɗa so wannan abin yana ƙara wa aljanin nan girman kai da kuma jin cewa su wata tsiyar ce amma asali laisu bi shai ba wata tsiyar bace da har za a dinga jin shakkun su ko mutum har hanta sa dinga kadawa idan idan wannan abin ya faru so da karshe ubangi bin yake cewa ciki abin nan mai kuka fi tsoro a cikin addu'o'in da musulmai suke ce mun tsoron ayatul kursi sai zo ya gaya manzon Allah manzon Allah ya tabbatar da ubangi bin ka'ab wannan karatun yace da shi sadaqal khabir ba na abu huraira ba kuma wanda ya hadda tsoho so yake cewa wannan mutum wannan abin nan kamar ka ce kazami ko mugu yayi gaskiya da Allah ya tabbatar da abin da ya ambata so munasaba da shine arwa basharatahu sai da manzo Allah ya jika fatarsa fatarsa wanda take kan shi kuma dan adam kamar yadda bayani ya gabata shine kadai wanda ake iya ganin fatarsa mafi yawa daga cikin sassan jikinsa za a iya ganin fata ku yi kana wasu wuraren gashi yana rufewa kamar kanta da sauran wurare yace ma'aiki alaihi salatu wassalam sai da ya jika fatarsa ta kai ya ce fa afaba alaihi ma sai ya fara ruwa a jikinsa salata marwatin har sau uku sun magasala sa'ira da salili sannan ya wanke sauran jikinsa aisha alaihi harbu ta'ala ta kan ce kuntu a ga tasiru ana rasulullahi min ina in wahid na kasance ina wanka da ni da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cikin ƙwariya guda za mu yi batu kai in mun haɗa da hadisin maimuna insha Allah take cewa naga tarihu minhu jami'an kowannen mu yana kan fata Shi ne za ta ɗebi za ta sa hannu ta ɗiba manzo Allah ya sa hannu ya ɗiba alaihi salatu salam wannan abin na faruwa duk da ratan shekaru da ke tsakanin manzon Allah da Aisha ratan da ke tsakanin manzon Allah da Aisha ta kai shekara ma na ya talatin gaskiya ya wuce talatin kwata-kwata ya talatin na ga Allah ya bar duniya na da shekara 63 a wata riwaya 62 sannan a daidai lokacin shekarun aisha goma sha tara a goma sha takwas a duniya idan ka kwashe sha takwas daga cikin sittin da uku nawa ya rage ma a so nake kusan shekarun ratar da ke tsakanin manzo Allah da Aisha ai ratar haka za ta ji tafiya da manzo Allah ya kara shekara ashirin ita ma ta kara ashirin to ratar da ita na nan aida nawa ne ratar da ke tsakanin Na'am. arba'in da biyar ƙwarai da da ke yanzu lokacin da manzan ke da shekara arba'in da biyar babu aisha a duniya ba a haife ta ba sannan sai da wannan lokacin ya wuce aka haifa aisha kuma ya zauna da ita zaman da aka yi wanda ba aisha kaɗai ba akwai yara ƙanƙana waɗanda ba ƙanne manzan Allah ya da su ba amma manzan Allah ya mu'amala da su mu'amalar da zai ba mutum mamaki baya jin kansa yana irin shi yana sama da kowa duk da ku yana sama da kowa da shekara nawa ke tsakanin Ali bin Abi Talib da manzo shekara nawa lokacin da aka fara yin manzon Allah wahayi yana da shekara arba'in ko a lokacin shekarun Aliyu goma sha bakwai shekarun da ke tsakaninsu nawa ke? Shirin da uku. to duk da wannan ratar amma wanda ga cikin mutane zai iya cewa madadin ayo manzan ayo ali wahayi da aka yi manzan Allah cikin mutane duk wanda kaga ya gagara bambanta dan shekara arba'in da dan bakwai. to gaskiya ko makaho ne in yi muryar su zai gane balle a ce mala'ika wanda ubangiji subhanahu wata'ala zai ceto shi sannan ya zo daidai wurin almuhim aisha tana wanka tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ruwayar hadisin mu na gaba malam yace an maimuna bint al الهلالية رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم غسل سائر جسده حقيقة أو a wurin me akan ثم nan don dole ya zama mai kasara jasadihi yace thumma tanahha fa ghasala rijlaihi fa ataituhu bi khirqa falam yurid falam yuridha fa ja'ala yanqudu al-ma'a bi yadihi hadithin mu daga Maimuna bint al-Harith al-Hilaliyya wanda mata ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma ita ce mata karshe da manzon Allah ya aura ita ce mata karshe da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya aura bal tsakanin auren manzon Allah da maimuna ko da shiga da maimuna da ya yi da rasuwarsa kwata-kwata abin bai kai wata biyar ba saboda manzo Allah ya sa ya shiga gurin maimuna a matsayin matarsa lokacin da ya je haddatul wada ana dawowa daga wannan wasu suna cewa ba a haddatul wada ba a haddatul qada ko maratul to amma dai a zahiri a haddatul wada ne ma'aiki alaihi salatu wassalam a hanyarsa ta dawowa ya shiga da maimuna wasu sun ce an tafi dama da auren asali na dashi shi ya aura wa manzon Allah wannan baiwa Allah maimuna bintul harith wai maimuna bintul harith yar uwar mahaifiyar Abdullahi bin Abbas da ita da mahaifiyar Abdullahi bin Abbas wasu ɗaya ubansu ɗaya shi yasa wannan sunanta maimunatu bintul harith al-hilaliyya wancan kuma sunanta ummul fadl bint al-harith al-hilaliya ita ma daya sannan ita wannan sun ce mijinta yayi ridda a habasha sai na gashi aura wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suna cewa mijinta mutuwa yayi sun abubuwa haka sun zazzo da yawa akan akan mijin maimuna sannan karshe ma'aiki alaihi najashi ya aura wa ma'aiki ko ya zama wakilin manzon Allah wa aurenta sannan da suka dawo daga habasha ma'aiki alaihi salatu wasalam ya shiga wurinta a matsayin matarsa sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu ta'ala anha take cewa wa ku da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa du'a wa du'a aljanaba na kai wa manzon Allah ruwan da zai yi wanka na janaba wanda a cikin hadisin mu akwai halastin mata zai mijinta hidima ba kawai na babun kwanciya ba kamar yadda yake a wasu mazhabobi cewa mace babu wata hidimar da za ta yi wa miji in ba a shimfiɗar kwanciya ba sauran abubuwa duka ba baya daga cikin ma ko da mustahabbi so sai dai mutum idan ya auro ya nemo mai abinci ya yi sauran abubuwa zai nemo masu yi kawai abin da matar za ta yi masa shi ne idan yana da bukata gare ta kawai sai je biya bukatansa sauran karatuttuka kuma su ma ya je nemo wanda za su yi masa wannan al'amara wanda wannan tabbas bayan ya sabawa rayuwar sahabban manzon Allah da ma rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sannan ya saba wa hatta kyautatawa da ake na tsakanin mutane na yau da kullum yace fa akfa bi yaminihi ala yasari ma'aiki alaihi salatu wassalam da aka kawo mai ruwa yace sai ya karkata wannan ruwan da hannunsa na dama ya zuba a hannunsa na hagu tana nufin da ya wanke hannunsa kamar yadda bayani ya gabata a babin alwala ya wanke hannunsa sau biyu ko sau uku ta ce sai wanke farjinsa su bayan ya wanke hannu sai ya ɗebi ruwa ya wanke al'aurarsa kuma ba laifi dan an cewa al'aurar ɗa namiji farji kamar yadda zahirin nan ya nuna kuma abin nan larabawa ne sosai larabawa na gaskiya ta ruwayar hadisi to ana iya cewa al'aurar namiji farji saboda asali furja din shine kafa ko durin da yake da wani kuli so al'auran namiji tana da kamar yadda al'auran mace take da shi yasa akan ce akan ambaci wannan sunan ah, idan wata munasaba ta kama yake cewa sai take cewa sai manzo Allah ya wanke al'aurarsa don daraba bi yadihi ard bayan manzo Allah ya wanke al'aurarsa sai ya sai ya daki kasa da hannunsa a wata riwayar aw haya ko kuma ya daki bango da hannunsa me yasa yayi haka dan ya goge abin da ya taɓa hannunsa na wannan abin da ya taɓo na al'aurarsa ko kuma abin da ya wanke na na dasa a jikinsa mun gane su wannan abin ya yi ya goge a bango ko ya goge a ƙasa wanda a yanzu zai iya ɗaukar ma'anoni da yawa na mutum bayan ya wanke al'aurarsa kafin ya sa hannunsa cikin ruwan ko dai ya goge hannun ko ya yi amfani da wani abu mai kawar da wata ƙazanta ya kawar kamar omo ko sabulu kamar yadda wasu malaman suke gani yace sun mata mahmada wasan shaka wanda Allah ya kuskura ruwa a bakin sa ya shaka ruwa a hanci wa ghasala wajhahu wa zira'ai sannan ya wanke fuskarsa da hannayensa zuwa gwiwar hannu kuma a fara ala ra'sihi alma sai kuma ya fara ruwa a kansa daga sama ya kwaro wannan ruwan zuwa jikinsa yace sun ma ghasala sa'ira da sadi sai manzo Allah ya cuɗa sauran jikinsa sun matanasha sai manzo Allah ya ja gefe ma'anar tanasha shine ya bar wurin da asali yayi wannan wanka a kawo surar bandakin saboda za mu ku gane me yasa manzon Allah ya dage wuri ne da babu wani fulo ba tayar ƙasa ce haka surar ƙasa a wurin so ya sa wannan abin ya wanke jikinsa kusan dama iya za mu abin nan za mu iya hararo zubar da ruwan ke yi zai iya faso mai ƙasa gane so zuban da ruwan ke a wannan gurin ya haɗu da ruwan da kuma ƙasa ta zuba a jikin a wasu ƙafarsa suke cewa wannan abin ya sa manzon Allah ya ƙara jage ba sai ya wanke kafafunsa saboda wannan abin da ya fasa a kafarsa lokacin da yake wanka shi yasa maimuna take cewa sun matanaha bayan ya ƙare wankan sai ya ja gefe ya ɗan bar gurin da wannan ɗaya wankan salari rijilaihi sai ya wanke kafafuwansa duka guda biyu ta ce fa tuhu bi khirqa sai na zo mai da ƙyalle ko tawal wanda zai goge jikinsa falam yuridha manzo Allah bai karba ya goge jikinsa ba sallallahu alaihi wasallam nace fa ja'ala yanfudu alma'a bi yadi sai manzo Allah yake yake tsane ruwan da hannunsa sun ce yadda yake tsanewa shine kamar ka bude hannunka haka ka ka ja ruwa haka ka zubar ko kai amfani da hannunka ka ka ja ruwa haka kana tsanewa da hannu su mana zan yi amfani da tawal sai ya tsane wannan abin da hannunsa manyan darussa za mu ɗauka cikin hadisan guda biyu saboda da Allah in muka ce za mu matsaci wajen ciwo darasi za su rike mu sosai babban darasi da hadisan biyu suke karantar da mu shine sifatul sifatu alkamal wankan janaba kala biyu akwai sifatul ijza akwai sifatul kamal sifatul ijza shine mutum in ya game jikinsa da ruwa gaba daya bayan yayi niyya wannan ya wadatar da shi kuma ya fita daga janaba ko ta ko ta ina ya fara mun gane kuma ko da ruwan sama ne da dake shi in yi niyya kuma yana da janaba ya ga hadari ya taso kawai ya ce bar ma ruwan nan ya dake shi a matsayin wankan janaba wannan ya wadatar da shi shine sifatul ijza so akwai kuma sifatul kamal shi ma wanka ne na janaba bambancinsa da wannan shine wancan mutum zai bi abin mataki mataki daga farko zuwa ƙarshe wannan shine wanda mutum zai bukaci ya fara wanke hannunsa kafin bayan ya wanke hannu ya wanke gurin kazantar bayan ya wanke wajen kazantar sannan ya yi alwala kamar yadda ake alwala har zuwa wurin da zai zo ya shafi kansa ya shafi kunne sai ya fara ruwa a jikinsa ɓangaren dama sannan ya fara bangaren hagu koyewa fara a jikinsa gaba ɗaya ba tare da ya raba dama da hagu ba na jikinsa ko ya fara wanke saman jikinsa kafin ya wanke kasa amma dai bayan ya gama wannan alwala duka wayannan sigogin guda uku yayi yana daga cikin sifatu alkamal wanke sama kafin kasa wanke dama kafin hagun ko ko mutum ya fara ruwan gaba daya a jikinsa ya wanke lokaci guda sannan bayan yayi nan sai ya wanke kafarsa arwayar maimuna ko kuma ya wanke lokacin da ya wanke kafar lokacin da yake alwala ya wadatar a ruwayar hadisin mu na Aisha inda kun iya tuno wannan abin da muka yi batu a kai abu na gaba a cikin hadisin mu shine hukuncin yin amfani da tawal bayan mutum ya fito daga wanka wannan karatun malamai sun kafa hujja da hadisin nan na maimuna wasu suke cewa ba bai halasta mutum ya amfani da tawal ba saboda nan an kawo manzon Allah tawal bayan ya kare wanka sai ya ce a meya ko kuma ya ƙi karɓa da nassin hadisin nan na maimuna malaman da suka ce ya halatta amfani da tawul suka fa kama hujja suke cewa asali manzon Allah ana kawo mai tawul din nan yana karba ne wannan ranar ne bai karba ba da aka kawo sai ce yau a jale shi zai tsantsane da hannunsa amma idan muka samu irin wannan fassarar da gurin malaman musulunci sai mu duba shin sahabbai sun yi mu'amala da tawul tabbas sun yi mu'amala da tawul A wata irin risala da wanda ga cikin malaman musulunci wallafa ya kawo sahabi ɗaiɗai kusan guda ashirin da ɗoriya wanda dukansu suna amfani da tawa idan sun fita daga wanka to mutum zai sa tsumma ya goge jikinsa ya fara gogewa daga kansa da sauransu sai dai malaman malikiya sun yi tafsiri sun ce asalin mutum ya wankan janaba da kuma wanda ya alwala ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗi a babin alwala cewa Allah zai ta kankare wa mutum zunubin da fuskarsa ta gani in ya wanke fuskarsa da ruwan alwala so idan mutum ya yi maza maza ya goge wannan ruwan da rigarsa ko ya sa tawal ya goge inda ruwan zai kai minti biyu yana daga sale wanda ya makale a gemunsa da wanda ya dan saura a fuskarsa zai dan juma yana daga so in ya sa tawal yanzu ya wanke kamar ya rage wa kansa tsayin lokacin da ya kamata a ce ana kankare mai zina ban san ko kun fahimce ni to amma idan ya kare wannan ruwan da ya kare a sai ya bari ko kuma ya ɗan tsane da hannunsa ya kama hanyar zuwa masallaci ruwa yana ɗan ɗigewa yana digewa manzo Allah yake cewa yughfaru lahu ma akhir qatratil ma za a daina mai nema mai gafara ne idan ruwa tugon karshe ya ɗiga daga jikinsa to kaga wanda ya amfani da tawal masalan bayan alwala ya rage wa kansa lokacin mu mala'iku ba za su abin nan eh, eh, mai irin zamba cikin aminci ba sai bari su gaggawa su gama saboda wani al'amari yanda za su yi a mutumin da bai share ba haka za su yi wanda ya share shi yasa suke kaso a mazhaba kuma gaskiya zan san yana da karfi shine yin alola kai karka karka share jikin ka karka ce zaka ɗauko wani tishu ko wani tawal ka share saboda wannan jumawar da zaka yi ruwa yana daga duka mala'iku suna dukagon ruwa da zai daga mala'iku na nima addu'ar Allah ya kankare ma zunubanka amma idan wanka ka fito wannan babu laifi saboda wancan karatun na alola babu shi a babu wanka mun gane in mutum wanka ya fita zai iya share jikin inda an samu da dama daga cikin sahabbai suna yi radiyallahu ta'ala anhum wa arba'u. darasi na gaba a cikin hadisin mu kamar yadda ishara ta gabata shine halastin mutum ya wanka da iyalinsa ko da shekaru ko da yaya shekaru suke tsakaninsu wanda wannan wasu malamai duk da sun ce halasti ba sai wajibi bane ba idan mutum yana ga a tsarinsa shi babu wani wanda zai ga al'aurar sha, ko kuma babu wani abu na al'aurarsa da zai bayyana wa kowa ko da wajen mu'ashara ne wani abu da zai hada shi da iyalinsa ya kwammace dai haka mutum ya yi sama sama ba tare da an ga jikinsa ba amma dai ya sani babu ingantaccen hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama akan haramcin ganin al'aura mace ta ga al'auran mijinta ko miji ya ga al'auran matarsa abin da ya zo na cewa duk matar da take ganin al'auran mijinta Allah zai jarrabe ta da makanta kafin ta mutu hadisi ne na karya sannan abin da ya zo na cewa Aisha alaiha radhiyallahu ta'ala ta ce tunda nake ban taba ganin al'aurar manzon Allah ba wannan ma hadisi ne da'ifi kisa malamai suka ce babu wani dalili kararrabal wayannan hadisan suna nuni akan Aisha ta ga al'auran mahaifi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan a matsayinta na matarsa ba wani matsala bane ba shi yasa malamai suke cewa asali in mutum ya gaba zai yi haka ba ko bai da da shi ba kar da ya haramta ko kuma kar ya karhanta saboda asalin abin ya halatta bal man da Allah yana gaya Muawiya bin Hakam As-Sulami yace da shi ihfaz awratak illa illa fi zawjatika aw ma malakat yamin da Allah yace ka kiyaye al'aura ka shar kowa ya ganta in banda matarka sai kuma abin da hannunka ya mallaka kamar ba abin nan baiwa kenan to muman dai babu laifi a irin wannan babu sannan san samu idan za a yi wanka tare a yi wankan nan tare ya zo wani hadisi da Imam Abu Dawud ya fitar da shi cewa manzon Allah ya hana namiji ya wanka da sauran ruwan matarsa su wannan hadisin malamai sun ce karaha ce litanzi ba haramun ba ne ba amma dai ba a so idan ta kaɗaita daga ita sai ruwa ta rage ma ruwa a banɗaki musamman a ce irin ana amfani da bokiti ne haka ko baho ta yi wanka na janaba sannan kai ka shiga kai amfani da wannan sauran ko kuma kai kai wankan janaba ka rage mata an so kowa in ya shiga ya amfani da nasa sannan wani ya shigo da wani sabon ruwa kun gane in kuma ba za a yi haka ba saboda karancin ruwan sai a haɗu gaba ɗaya a amfani da wannan ruwan a ne ko kuma a amfani da buta mutum ya faranya a jikinsa in ya gama wanke abin da ya wanke wani ma in ya zo sai ya shigo da tasa buta to ma ma ya kunde waɗannan su ne abubuwan da ya kamata a ce mun lura da su a cikin wannan hadisin ina ga za mu tsaya a kansa wallahu ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ladan wanda ya aikata